وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنفق بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو اشرين دا أكو ga watan biyar watan jimadal ula hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama dubu daya da ɗari hudu da arba'in da uku Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka a duniya da lahira don tsarkin sunayensa. za mu tashi shafi ɗari uku da hamsin da biyu littafi a amalin kurobina a kai ne ɗari uku hmm? eh, allah Allahun manji ba, ta sakin layi nawa, sun mazkur nan. daga fakin layin daga yadda ka taso layi na uku to faɗi kalma ɗaya na farko wala fala asfaluha da na gan shi dai ka gane wala jana wala janan ‘ya'yan itatuwa ne wala sa ba ta da ƙauri bai kama kafa ka'imun wala irka ba ta da jijiyoyi sai wuri kenan fil ardi sabitu fala a salaha mugudikun ƙasanta ba ta ci abinci shi ike da ka gani ko shuka da ƙasa, kafa yana cin abinci kamar wannan babu in ka kafa kata ko ya sami shi a kasa in ba kama ba amma bishin mangoro bishin kanya bishiyan kanya bishiyan inya kasan yana ya gabi ku amma ita wannan kalma ta mai take da suna khabisa babu ba ta da tushe shi kenan da aka ce monikun monikun musamman kadar da kyan gani da kuma ai yi bishiya na jin daɗi a ƙafa na zaga ga saman nan ya yi lip lip saman ta bayan ta kyau wala jana babu yayan itatuwa lahas wala ta'alu bal ta'ala ba ta tagawa sai dai tagawa ake a kanta kai da kalan nasu nara min salasati abuwadin wato mutane sun shiga wuta ta kofa uku ne wannan za su ce kamar a ce an ah, ko dai a ce mutane na shiga wuta ta hanya guda uku lura da abin ya riga ya tabbata kawai aka ce sun ma riga sun shiga mutane sun ma riga sun fada cikin wuta ta hanyoyi guda uku za ta shiga kenan kamar yadda ibarar suke ya kace wa ga Allah ya daiki ya wanke hannuwansa ba za ce ya shi ya daiki ba to mai zai an kan shi illa ya bar kulasta a gaba ana neman su wato mutane sun shiga wuta sun gama ma shiga wuta daga hanyoyi guda uku yanzu hanyoyin ya rage babu shigo haka aurakat shakkan fi dinillah babu shigo shubuhohi masu haifar da shakka a addinin Allah ga shi karatun kusa-kusa a mafanin maki ke nesa shiguloli masu haifarwa da mutum shakka hatta akan addini ka karanta ka ga yadda ake sa mutane shakka akan Allah shakka akan musulunci shakka akan manzon musulunci shakka akan alkur'ani shakka akan rayuwa shakka akan shakka an yi babe babe shi na suna sa mutane shakka akan addini wannan musamman musakafai wayayyu ake ce musu mana masu ilimi na zamani a sa musu shakka a addini din idan aka ce maka ilimin zamani almutabadar da sai ka ce boko ba boko kaɗai ne ba wannan ilimin na tsari shi ne ilimin zamani ba wai turanci ne ba ba faransanci ne ba ba akwai larabci akwai turanci akwai faransanci ilimi na zamani nan nan ake wa'annan su aka sai za a ɗauko abu a sa ma shakka a sa ma shakka hatta akwai abin da in ka gan shi ma in ka ji shakka sai kai dariya sai dai kuma in kai dariya baka gano ba wani daftar a ce ya samu wani mutafi yana koyarwa abin da yake gaya wa ɗalibai cewa ai annabi muhammadu la kuma yake bauta allan annabi kenan muhammadu kuma ina da gaske ya tsaya ya haike ina musu bayani la kuma yake bauta to ko ne dalili yana batun ragon yake ka gani ba da yayi jira a kasan fim ne an waka shi banda wanda ya karanta sai da suka tsawa jahilai kuma ba tare da an ce ga dalilin abin ba ainihin da yayin da ya zo da ya jira mutanen suka tafi ba da a a bara kumar ita ce za ta dauka wanda ta ce aka zuba mata ido ta tafi ta tafi ta je ta dawo ta je ta dawo ta kwanta kai ta tashi ba ta tafi ta san da wuri ta je ta dawo ta zo ta kwanta da kanta bisa ha nan ne kaga nan rabu ne yake bauta. to malam idan aka samu wanda bai san komai ba bai san alkur'ani ba bai san sallan manzon Allah ba ai dole sai ya san dan wani bai shi da shakka to ka ku duk wanda ya ji ta sai da ka ta irin wannan badalan ka je ka zauna a gaban malamin addinin musulunci ka je ka koyi addini a hannun arna in ji na su suka karanta an san za a wayar shi da man wayannan ana huce koyar da mutane ya daɗa tsare mana isa mai jin ake cewa sofa bai zan ba a kirista ne shi in ya rubutu ya gama shi ke kawa shi masa makin shi ya yadda ya iya ko jinsa ne ta in ba ya girku a gida ba iyayensa sun koya masa addinin min alifihi ila ya ihi an zai yi mutar lafi za ka zaka kaman ba kwanan sani ne ya ma isa ya kara wani abu ya ma zai ai ma ba zan yi ba malamin ka ba aka ce aka ce wannan malamin ka ne a rijalan Allah malamin ka ba aka ce sannan kuma ya karanta waye wayon duniyan nan an koya masa asalibu da za su fa shakka a cikin musulunci wannan ya tafi nesa kuma ma ƙarshen da za ka yi wannan ka dubi wanda ya fito ya ce ai kiɗa sunna ne kiɗa farilla ne wajibi ne idan ba ka za ka sauraron kaɗe kaɗan nan kauce shi kanka ya kawo fa'idojin kiɗa ko wajen guda goma ne shi karan kansa kuma hakan yana rike da shugaban malamai a wata jihar. su shi ma motar akwai dan ƙoro akwai shata akwai menene akwai wane ne ne ga dama ya kan ji bomali kan ji makil jackson to ka wannan zai koyar da kai idan ka rinci kanka abun da suka ce ilimi ne irin wanda malaman shi ne ilimi abun da duk suka ce jahilci na to jahilci na wurin jama'a wannan da ya isa haka ko shubuha in an ce za a ba da shubuhi tare me ya garuruwa in muna wanda muka faɗi kaɗai wanda ba ganin mu dinga sai kaɗa dobi kaza yadda aka mai da shi dobi kaza yadda aka mai da shi dobi kaza yadda aka mai da shi dobi kaza yadda aka mai da shi eh? a'a ina wannan ne wancan ai ina koyar da musulunci ne yanzu misali in aka za ka tashi zuwa za ka je sayan digiri na babban digiri ko na tsakiya da sauransa mutum zai ingila wa ayyama ba da kawai da shi ba addinin in ka ga kana karatun dirasatul islami islamic study in kana karatun islamic study ka yi za ka je ka karanta wannan kazan ka je wani su ne suke koyarwa yanzu wanda na wanda na fara ce dama yana ta shiga ba isa mu wannan ina kafa hujja da shi ne na san da yawa amma shi gashi muna muna tare da shi yana karatun wanda ke duba masa project ɗansa kirsa ne na digiri nan ebu kakka je wani wuri da nisa kan maka je wancan a ingila ne littafin na nan wannan littafin ya dace ire-iren ku ku zauna domin ku ne ya za ku yi aiki da shi da ku kuka san mutanen nan a ganin nan wallahi kullum zai da bakin ciki ina ma a ce littafin nan kuma turanci aka yi shi tun da zai fi sauƙin shiga wajen kusa da jama'a amma kuma gudun kada a biyar da shi ya taso yakin kwakwalwa na duniya ya taso shi a wuri guda ɗaya tun da shi da ibiyo sun fila jere sai da yi littafi bakwai akan akan gaba zikiri littafi bakwai daban daban akwai guda ɗaya ne jami'i rubu akan gaba zikiri kawai wanda duniya sai da kewaya ya wuce a ce masa profesa ya wuce a ce masa kaza tunda yana ɗaya daga cikin malaman duniya da ake cin kaho da shi ɗaya ne daga cikin malaman rabida wani ɗan siriya da man na gaya ka ta kasan mafi yanzu ya fi a saudiya to ya taro irin nan kafa mu littafi ga asuman da yawa ga misali kaza ga misali kaza ga misali kaza kuma in aka zo aka samu wanda bai karanta musulunci ba aka tsora shi akan wannan wannan in kuka da ka wannan islamiyya da da ta ba ma abin da ake koyarwa za ka koya masa farlan alwala guda goma ne in sunonin alwala guda kaza menene sallah farlan ta kaza ga yadda ake sai mamma in ma an yi sa'a an koya masa daga nan da kawai za a burge da maka makarantar akwai karatu da larabci ake koyarwa ha a can zan kaɗa na haka ji alo kalami na zuba larabci larabci addini wannan Allah ji kabu ba wace wa'annan nan da kuke gani irin su adari irin su asumari irin su iriya irin su risala irin su kaza su ne toshe duk wani abu da za a tsara da a tsara a su to ya je ya gama firamare fa haka ya zo karshen ta ba fa ba ya ɗora a wannan musarar jiniyon da filon duk ya gama abin nan yana hayawa jami'a ga gaba da guda maki. Allah bai shi kiyaye to shubuha auratat shakkan fi lahi. wannan hanya ce ta zuwa ta yi sa ina ma mutane mai kyau a shiga wurin auki layi uku ne wannan layi uku ne sai in ka ga rusa layi uku to ina da ina da me a cikin ina da nauyin dauka kuma yadda ka san ko barkono ne ka gaishe dan kankani ai ya bi hadari ga ɗaya kenan kuma wannan ba ma sai kai wani wahalan haddawa ka rike shi shi bu hadda ta mutum shakka a addini hmm. hmm. ni ko ba kai shi ki ka shi ko shi ta ba ke wancan eh, da yake min da fasa in ga masa so sai ce ah, ka ji da in ka ka shi ki albarka ya mara kana yawa ka ba ka samu kabilu bala ma zaka maka ba ka nan da ta ko yayin da ya fara zai zai ka zai ka samu ba ka zai kula kasa kun zai baka kila ma kana da alaƙa da shi in tsaya ya nan ko haɗa gari da shi an koma tarihi ba ma kuma ta ake wajibi ne wanda duk bai shimfiɗa ya cuci kansa sai babu sha'awa, daga cikin abin da ke kai mutane wuta akwai ba da sha'awa sha'awa auratar da kadimar hawa ala ta'atihi da barbatihi sha'awar da ta gabatar da ainihin bin son rai a kan ɗa'a ga Allah a kan yardar Allah shi ma wannan ba za ka yi ɗan abin da ke damar mu kusan da wuce wannan ba duk wanda aka hulɗa da shi ba ka ji daɗi ba in ka ji zai ga ya gabatar da abin da yake so ne a kan abin da Allah yake so. kaga an yi rikici da mace an ji an dawo to an gabatar da son rai akan yadda Allah duk da tsakanin ka da ƴaƴanka kun samu matsala wani ne ya tsallaka iyaka saboda domin da iyaye da ƴaƴa kowa kusan yana fassara wa kansa da yadda ya kamata ƴaƴana su kasance ya su ga yadda ya kamata baban mu ya kasance to ba haka bane ba ku Allah ce an kuma ne Allah yadda Allah ya ko ka bi Allah ya fara layi tsakanin ɗa da uba kai uba nan haka kake kai ɗa kana nan kada wanda ya tsallaka wa kuwa to mutum ko ne tsallaka wani za a yana haya haya haya haya ba za zama lafiya ba an jalai to me ke sawa wani ya tsallaka shi da cikin layin wani hawa da muna gani ba ko a wurin aiki sai ka wani na aikin da kujerar ka take aikin za ka ji daɗi duk da ba aikin ka ne ba ba mallakar ne ba amma ai ka ta nake da haƙƙin wannan da wanda ya kamata ya sa hannu kawai wani mataimakin ko yana zaune kana kalata kai don kala hannu ne a saka da ta ba ba ikama aikin ka da dandanan kafin ku da aiki in ka ga an samu sa'an sa tsakanin malami da ɗalibinsa hawa ta tafi In ka samu ana samun sa'un sa tsakanin sarki da talakawa hawa ta tafi gaske inda kowa zai tsaye matsayinsa za a ji daɗin juna kai kafan hakkinka ne wannan dole ka kashe ka yi shi in ba ka yi shi ba ma ba sai ka ba su haƙuri zama gaskiya ake na ne tashin ba ba amma na yi rauni na kafa to ai dama mu muka ɗora ka me kake so a yi sai mu fito mu yi ma cikin mabiyan nan kafa babu wanda bai da matsayi babu irin matsayin da babu shi a abin nan kuma har ake cewa za a ɗauki ma'aikata a dubo ɓangare kaza da ɓangare kaza da ɓangare kaza to aikuwa matsayin ka na sarki ka ji za a ɗauki ma'aikata dole ka karata ka samu ka daga cikin yankin ka akwai masu irin wannan matsayin ba sai ya 'ya'yan ba ba sai kabilar ka ba suna nan da ƙarƙashin ka eh kuma suna da tantantan nemo masa fa inda in wani abu ya samu shi wannan ɗin shi zai tsallaka je ka wani zai muku amma za a kwashe da kai kullum kamun da ka kabar a dole ne a dinga samun haya haya haya haya a takaice dai sha'awa auratar ta hawa gabatar da hawa ala ta'atihi wa mardatihi ko da wannan motion da za a je ɗauka ai an san akwai wanda zai iya zuwa ya faɗi ku wanda zai iya yarda ya bare bare a cece ku ba a gabatar da shi ko kana yi ka kana yi kasuwar shi ko yana zuwa can ya tsaro yan matan shi da sauran iyayen gidan shi ya sa sai abin da suka sai masa suka gamawa kuma a haka ma ana iya tura wanda bai iya magana komai duk abin da aka mulmulo aka yanke sai ce gaskiya ne gaskiya ne to amma yanzu za a samu matsala a wajen gara sai za mu koma mai musu bayani <laughs> yanzu nan a tara malamai ka tsala wani tafa ka baya taso da lura ce don haka nan ka goyi baya ka ce kaza saboda aikin da ake babba ne wanda ba ku san abin da ke ciki ba menene menene menene da sauransu bayan muna jin ba wa'ancan so su tafi su ƙarfin da basu rashin tura wanda ike kanta noman da zan ana ta ba ka fatan wanda da ba fashi ba ku lokacin da ka kai kafin nan wannan shi ba, ya ya fito eh, ko kuna ji kuma ana ganewa eh to bayan muna hangen mun gaji lokacin to magana da ta to to kuma dole ne hawa da za ka ce sai ɗanka ne zai yi kaza ba da za ka ce sai ne ne ne ɗin ka ina wanda ya kenta. zo ko ciki in ko aka gabatar da hawa a nan to ko za ku binciki gaba daya hmm? ko za a ci gaba wa ake magana kuma rai tana can ciki ita kuma hawa tana gaba ita hawa tana cikin kwakwalwa inda ruwan kwakwalwa ke kwanci na ruwan hawa ke kwanci haka suke alfahari. da kwakwalwa za ta ka miƙe hatsakankin hawa ta danne ta sai inda kwakwalwan hankalin ya buge ta danne ta sannan zai kukkurje ya fito waje amma ita rai waccan ita rayuwa wasu tana cikin jiki ita amma ofis ɗin duka gaba ɗaya na cikin kai wannan wannan ƙwallon ai mata tsaron inji ne hawa nan tana nan in isa duk abin da ya tafi hatta ayar ba shi ne kun manta rauda ukala da aka kawo formulan idan ka rasa aya ka rasa hadisi ka ilimi ka rasa ka'ida ka rasa menene kana tsakiyar wani wuri kuma dole sai yi aiki da wannan abin din to ka ne abun da ainihin a da ɗinka bai sosai ka aikata shi ka taɓa hawa ka ji inda hawa ka sakarkata ka iya shi ne shi mafi amma kakka na yi abin da ma daɗi yanzu ba su gani ba ku kuwa ita na iya gaskiya ba ka taɓa yin istikara ba an ka tafi kana istikara roƙon Allah ka ce abin da kake son nan ya auku amma ba ka da Allah ya zaɓa ma haka ne eh? in ka tashi roƙon Allah misalin za ka yi aure in ka tashi kawai dai a wani zuciya ka fara ji a dai aure na a yi shi Eh? shi yake so amma yadda auren ya nufa haka ya Allah nan in yi aure da alheri to da zan fara shi kan kuma kada in yi Allah ka hudar da shi ka fi da maka Allah an ka kwana bakwai amma ba za ka sai Allah ka ɗan fatan nan da auren nan in da alheri ne ba ka riga kama yin yadda abin da kake so in har za ka yi laifi eh, Allah da ba to ka cire abin ka yanka shi gefe guda Allah ya zaba maka sannan kuma kana duba illan wannan abin ba alherin sa za ka dinga kallo ba za ka kalli da illan da alherin kowanne ka fito da shi fili ka kallo da ka kallo kusa ka kalli ciki an riga an shiga ko dai yaran ku tsaya ku koya mun samu lada kanku ko sha'awa aurasatta kadiman hawa kai wanzar da ko ta haifar da gabatar da hawa ala ta'atihi wannan da ta shi magana ta mutu hmm. ne <laughs> ana magana kuma ga shi da sauƙin a wannan za ka iya tafiya gida da kayanka za ka iya kwantawa da abunka za ka iya tashi da abunka ba ka da bukatar sai ka ɗauko littafin ta baki wani dan uwan mu da zai mu ko ban iya fasara ba na gane magana ko da zan iya ɗauka in fasara ba amma na gane magana to shi ne dama ba ne zai iya ɗauka ya fassara ya saita ta ya miƙe ya ajiye ta inda take ɗin nan ba ne ba amma dai ka gane magana. ga babu gadajin da kofin fushi hanyar fushi kaga fushi yana bata abubuwa أورثت الأداوة وأن يهرف الدقابة على خلقه ذكر شرير شيطان دو وان دا فقا فاتا اتكين اديني بافا سيارة كما ذكر كمان دا بانسو ينا نونا إدا ايانا دا حنيا تاشي ايادا اكسي ايبا اتيا misali an kana zaune da mutane ka dinga lura idan mutum wanda ba sa shiri da mutum sai ka baka ta masa wani Allah masa cikawa Allah ji kansu ba zai kara ba daga nan dole ce ta sa ita Allah ji kansa amma zuciyarsa yana ce Allah ya kara sai dai ba zai iya fitowa bai faɗi haka amma ko mutuwa mutum ne za ka ga in suna gaba da juna a kan addini bai nuna damuwa ne a mutu ko kuma a ce maka gawa ne sabbai da lafiya ya banza da shi to nan abin da shi bakin suke a ce ɗalibin addini zai maka haka ko saboda haka nan masu shigowa musulunci kun ga ko ku yi addini nan ko bi littafin Allah yi addini nan tsakanin ku da Allah amma kar ku dakata abin da muke aikata mu da zuwa addini lamarin mu da kyau imo imo eh, dai mu je mu harkar amma mu ma da za mu gane mu gari da yafi amma wanda ya shiga ciki aka gwada masa wannan ba a maganar akwai masu hawa wanda duk abin da ya shafi wani shi ba ba wani shi amma na ce in ya taso yana so a shiga ciki an taɓa haka lamarin mutane ya tafo ka yi ban da abin ka ɗauke kanka ka allon kusurfin jama'a ko aikinsa a cikin jefewa ne kaza za ka gafa ya fofata to shi kenan wannan sakamakon wannan bai hafa da mu ba gwada hmm? odwan ne a dama na karanta shi ko wajen duk da ɗaya ne ta'addanci zalunci fushi fushi guda eh, eh? eh. ko dai ko dai shi ne an fi malam shahawar su bi haƙƙin malam ba a samar da ba sai ba in ka ɗan ko su wancan za ka ga kusan ta wani haɗari su wancan don gaba ɗaya zai kere ka daga dini hmm? kuma wannan gaba in ba za ka tsaya ka kalli a wasu nasa asalin Allah ya halicci fushi ne don mutum ya kare addininsa da fushi ya kare kan ga wanda zai soko fushi da wannan fushi duk wata dabba Allah ya baka fushi ba gani ban ka zauna kan ciyar shi hmm, ne saka ujar ba ma ne ko ka kashe su da shi na yara ma ka dubi ka taka kunama ga makamin da Allah ya baka fattaka ma ana aidalan wani tun kafin ka taka wasiyan daga nesa zai fara maza daga nesa ike maka wani to fushi an halitta shi ne domin ka kare addinin ka da shi don ka kare mutuncin da Allah ya maka da shi to sai a yi amfani da shi a yi gaba da shi akan addini a cikin nan musulmi da musulmi ka ga ana gaba wa da kane ka ga ana irin wata gaba in ji su kamar wa annabi da kafiri ba wanda zai ga wata magana saurare shi to ka san ko aka ce maka gaba wannan hiyar halin ba wannan ba wai aske addini kaɗai take ba malam tana rusa haɗin kai idan muddin aka ce za a dinga tafiya ba mai ganin wani da gashi a ta to kuwa a rushe kuke wannan fushin nan yana da ainihin abin nan eh? kai sai ka ɗari ga ɗan wani ka samu yara guda biyu ka ɗauke su aiki a shagon ka ɗaya bai shiri da ɗaya ɗan da ta masu sun zurkufar da kai rafa don wannan zai bari a yi cewa ne wannan mai bari a cewa ne ne hmm? to ka ɗebo da faɗi da na zo ne ka ɗaya kuma kuma in je a cikin makarantar a kana da makaranta wannan bashiri da wannan wannan bashiri da wannan haka za su zuba maka su bar maka makarantar nan duk abin da ya safi wancan kawai da gefen su. ba wannan ne ba ya aka ce ban sani ba ba ka sani ba ce ban sani ba to shi kenan ba komai inda na shi ne da ya sani amma tun da ba nashi ne ba to da yake so korewa ne shi kuma na tashi din nan bai iya toshe aikin wani kuma sannan wanda zai maka kasa wanda ishi ka ya soka jijiyarsa a cikin jijiyarsa wanda ka tsinke shi ta duniya ba kun taɓa su shiga ya kan ka zaunar da suka yi shi maganar duniyan nan da za su zuba in an ɗauko na ɗan manyan ka duba su gani sai da Allah ji kare Allah ji kakkoyi harbin sai dai kuka a gaban jama'a nan amma ba su haɗa kai ba sai sai yawan mutum da kuma kafa ba juna ce ga lai kai ka fashe zanka kayan da ke gabanka ko kai na su ɗaukin ka za su gaba shi kawai wannan yabin da yake so a ta wannan bai da gaskiya saboda kana bin kusa ba shi haƙuri shi ka ba da gan su da kafa shi ma wancan abin da ke so kenan a kabu ka sai da aka ebo da mutane ko da izgilanci ke suka ko da dan Allah suka ba ma mutum sun yi dan Allah Allah ya saka musu da alheri to yakin san da suka tsallako daga jama'a suka koro suka hawa jirgi Ana ce ga matsalar da ke da ke matsalan gantan matsalan ku ba matsala ce ba ku ji da tsakanin ku. Muna tin kaho da ku a can muna tunanin mun samu rashi a can kuma sannan ku zauna kuna haka. Wannan shi ya sa muka hawa jirgin sama wannan kaza ne wannan shugaban kaza ne wannan shugaban kaza ne. Kai ko malam ne za ka ce ki alhamdulillah yau murna ta kashe ni. Ya'yana ma su faɗa kansu. Kuma wallahi yana ba faɗa ba. nan aka san su aka yi baran-baran kuma har yanzu ba dai da ke yin jura ba to me za ka sa waɗannan jini za ka sa ba wasu in da wa'in ne wani da fafa dai shi ne suka tsakanin su wannan bai shiga gidan wannan wannan bai shiga gidan wannan amma in suka tashi suka yi mutum su sun tsaye zai fito dukkan masu bai ba su da kaza ba dukkan masu bi ina magana ne da yawon su kaza an cece mu shi ko wannan da zaka ga wani makayyun da yana bai san ma abin da wancan ce ba shi ya fi karfin ya saurari wancan fi ba hawa ko dabo wannan abu a haɗa shi ga dabo ya san da hawa eh? ka ga ɗin jama'an ka fa ƴan tsirari ne ba su taka kaza kare ba amma kai abin da ke tunani sai ne komai mutum zai yi amsa fatawa sarkin musulmi zai yi amsa fatawa sarkin musulmi a Allah ya gafarta mala. a wannan siyasan da za ta zo musulman ne kuka shirya ya ta ai mu ba za mu taɓa yadda baka ba ne ba za mu taɓa yadda da wani ba ba za mu yi musulmai ba za mu taɓa yadda ba ko mu zauna da sarki musulmi ya ce ka faɗi wannan magana duk ma menene yake je ka yaƙe shi kun faɗa cikin gida wannan ya ce ba mai gaba da kai ka ba wannan tsakanin ɗa da uba ne tsakanin shugaba ne da kansa kuna iya rikicin ko amma ka har magana a duniya ka ce ka yi shi kana da zai daɗi ko dan ka kaji ya zauna ƙofar gida yana da yan jarirai na ta gidan nan yanzu za mu rufe kofar gidan nan za mu mai da shi can kuma ma gidan nan sai da shi za mu yi da koma da mu da nan ya yi da yakin kogi wannan gidan ma kaza za mu da shi <laughs> ba da yi ka ji ka ji dan kana hira da dan jarida za a yi wa gidanka haka. <laughs> shi zai ga sai kusa jibi saboda ya riga ba a san ta zuwa yankin ba kila an haɗu da ministocin gidan aka haɗu da shi aka haɗa ka shi da zarar na aikata ce to takardar na zama da rahim ba wannan ba ka sani wakila ma ya ji ai ai mutanen nan mal Allah ya fada eh gida nawa aka samu da takardar wannan satifiket gwamna ya sa hannu wancan ma satifiket gwamna ya sa hannu ka ba ka je gaban nan eh wannan sa hannun gwamna ne wannan sa hannun gwamna ne gaskiya ne rikicinku kawata ka kawata ka a ajiye irin wannan in ka tambayar yanzu ki sake sai masu kama da haka dubu nawa ne kai ka bar baki kayan da ke sai dai Allah sauka mutum bai ya kama Allah ne da zai faɗa wannan gadab gadab dai gashi nan magana ne da amma duk kawai na buwa suna gudanawa tsakanin mu da ka abu mai kai mutane wata uku ne kenan ko shubuha mai kawo shakka addini sha'awa dai ko wanda ke haifar da hawa ainihin akan bidin sai fushi mai haifar da gaba udwan mugunta sai da mutum ne ne ko da mutane sun maka to ka hakura inda za ka tashi in ka ga ka kusa ka an taɓa Allah wanda ku duk taɓa Allah ba fafantawa shi ke nan eh sha'awan shi ne tushe sha'awan ya fi hawa yawa sha'awan shi ne tushe dama ciwukan in ka je wajen wasu malaman abin da suke cewa dama a rukiya na duniya duka biyu ne shubuha da hawa shubuha da hawa duk wani laifi da ka biyo shi ka biyo shi ka biyo shi zaga in ma ya shiga gidan shubuha ko ya shiga gidan hawa to haka wannan ainihin ya shiga gidan sha'awa afuwan sha'awa ai ka ga sha'awa ita ta haifar da hawa sha'awa ta sa kake son mutum yake so ike nasara a kanka ko sha'awa ce za ta sa mutum a ah, wannan abin ya kamata in bai da shi na shi sha'awa ta janyo sai hawa ta tashi sai ta buga ce kawai in kai ma ya diri asalin sha'awa sha'awa ita ce tushen sharri daga nan gadabu an ɗauko shi an ajiye shi ko da shi gadabu in an matsa masa a wani wurin zai koma shi ne zai kawo gudu a wani wurin da dama ya fi fara a cikin cikin sha'awa tunda ka ga mutum ya fi haka sai yake cimma wanda ke nema kawai to amma dai a bace saboda ya yi yawa ya sun yawa a ƙarƙashin fa a dafa shi a bashi bishe shi usulul eh, khataya kulluha salafa magana ne na filosofa a musulunci masanin yadda da jin maganan in mutum maganan sai da ya a duniyar nan ya je ya dawo ya karaɗe ta ya je ya dawo ya ga ya dawo sai su daina wannan ƙa'ida kamar ai eh, baban ba ne ba sai da aka shiga aka fita ba ko shi ishe kowa ke wuta tsara ta kwana shi ya kwana bai bace ba ai ba hankali kawai ta faru ba wanda iya wannan magana ya shiga wahala ya shiga matsaloli da Allah ya shirya ya rushe ya shirya ya nuna tafiya kowa yake nasara to shi ne bai baki ba ba wanda ka ga nasa ka ga shagonsa shekara kaza da mutu ba a tsaye yake ba wanda ka ga ya kafa wani abu ka ga shekara kaza yana nan abun nan in ma ya dagara ya rike shi kawai in dama ta samu ya haɓaka shi to za ka ce kai yan gidan nan su ne tsayayyu ko a ce maka yau ya'ya kaza su ba da dukiya baban su mai dukiya ya mutu kaga sun wuce da kuɗi malam zai yi ne don nan ciki yanzu nan zai karɓi na shi ƙarshen sa sai ga wani ya kare ya ba wancan ya ba wannan ya ba zo ka ba an sayar masa da goji an sayar masa da wane ne gaba ɗaya sai shi ba komai ina bin wa da kuɗi ina bin wa da kuɗi ina bin wa da kuɗi yanzu ga to duk wanda ka ga ya miƙe da abin fa shi ne tsayayye kuma da taimakon Allah ka kaya kamar ne ka nemi Allah ta yi ka to a wurin tsaya amma ko in ko ka zauna haka ba ka tsaya ba haka ba ka ainihin abun nan to haka nan suna cewa tushen ma'ana ainihin mai yake da su ba eh, eh, tushen kurakurai tushen zunubi duka gaba da uku ne abu uku ke haifar da kurakurai na tsaye dai alkibiru fila ce ko tushe mai kaga girman kai kafin ka karanta abin da ke ciki duk mai girman kai bai koyan abu mai girman kai baya ilimi shi da sai tafiya sai tafiya za ku gane idan misalin aka ce maka rike wannan abu an kana da girman kai ba ka iya da kowa domin menene cikin wanda kake shugabanta na da shi ka ka kafan su akwai wanda ya fika yana da maganin karsan ka akwai wanda ya fika yana neman karatun ka akwai wanda ya karatu daga a cikin su za su tsara ma yadda za ka sai in ka tashi ya ba dinga yawan ka wani na da fasaha nan ku ba fasaha yake da ita ba da yake kowa yana neman shawaran mutane guda guda ya yadda bai iya ba duk inda kake kai guna ya gwani ne kwanda ta nan komai na kare zama shirin don da rikin gane ya kamata da masallacin nan ma irin wannan ta shafe shi ba ka kalli Allah jari kansa tun da ya mutu muna kafa hujja da shi ko ina mota ka duka zo ina abin na garka ce ce ta nan wurin bai kamata a yi ka ba ce malam ya za a yi ko ka nan ya kamata ka ba ginin nan ya kamata ce tsaya tsaya tsaya tsaya mota biro ya dauko gaba kaza kaza kaza ina rubuta kaza kaza ina rubuta kaza kaza ina rubuta yana maka tambaya yadda ka san bai san komai ba da kasan bai san komai ba ko an gama koma ya karanta wannan shawaran ba ma zai duka ne ba a cikin in ya ga abin dauka sai ya dauka in ya ga duk da baki ɗaya ne kaza ne ka fara jima kayanka ko lokacin da allaji ka allaji lokacin da ya fara zuwa wuri na dalilin da ya samu kafa ba ran da aka yi mulki ne ran da aka yi mulki aka ta mai ya can ran da aka je wasu ka je mafaka kayya kayya kayya an kafa an hana shiga nan can shi bai san a kan ba ya ballo da da akwalan nan ta shi kwa zai shiga ciki sun je je kawai sai daga hannu suke ma'ana jan kaba ne aka buɗe kofa can da wani attajiri a gefe sai ya gan shi haka sai ya taka Ya sai alaji ya haka yake ai sun hana barke ta kan waje haka wuce da shi je abin da zai ai shi ne fa ya gan shi a tsaya kofa ɗaki na sai dinga buga min kofa salamu alaikum alaji ali na jiran ka salamu alaikum alaji ali na jiran ka sai kai alaji mutanen da kake gani kai Allah kawai matsayin matsayinsu kada ka ba a masallaci a banza har ka rikici da shi nan ku da ka san matsayin ba za ka iya rikici da shi don sun koyi kansu sai isa an kada ga mutum na daga kakkare na shi idan kana ganin ko zai sai ka ko zai to kakka da zai sai ka amma za ka raina shi kai kappa kappa da shi ku yi harkokinku ku daidai misali ka ba shi girman ka ba shi kaza ɗansa ba kafan da wasu saukana ba to haka girman kai duk mai girman kai bai nasara kuma ba mutum da ya da girman kai da abu ah, eh, subhanallah yanzu a ganin lokaci a maka malami shi na ganin in an wuce shi gaba ɗakar da ba abu sai yanke abu inda yake ga abun nan ba za ka iya yin abu abun nan bai yi ba sai yanke kawai mashi mu ba mu samu tarbiyyar akwai na gaba ba ba mu zauna tarbiyya kuma ban samu tarbiyyar akwai kaza ba ko ka abu ba ka bayan ilara lalace amma fa za ka je ka faɗi girman kai wa huwa allazi afara iblis wannan girman kai mai da iblis ila ma afara zai inda koma me karya shi da su zai daga adam ne aka halitta shi a zaman adam aka yi wane na aka yi wane ne da shi fasiri kiri Allah ya ce me kaza aka yi shiru Adam alaihi salatu wa salam me kaza yace kaza shi yayi kaza kaza shi yayi kaza kaza shi yayi kaza kaza kaza ake da shi kaza kaza ake da shi wannan ya hausa ne kawai ba wai haka maganar take ba annabi Allah ta'ala ya kalli malaikatu ma za ku ji malaiku sai dai kabbara ce ta ku gaishe shi ko san koya ko fadi ku gaishe shi ko masa sajadan girmamawa saboda ilimin kuma ya faɗi ya sajada ashe ibilisu na hafe da shi kowa ya sajada ya shahara. wai da aka gama aka sa to kai ne za ba ka shiga da da wannan ya ce a a gaskiya na fi shi ana kairun bin ku a kani da Allah na fi shi kuma maganar ba wani ba na riga shi zuwa wannan daga baya ya zo an yi kanki Jirgin nan na yi bauta a cikin aljihu wanda aka halaka na zo na yi shekara kaza a cikin mala'iku ina da kaza ina da kaza rana ɗaya a halicci wani abu zai ɗaga ni a wajen ba a duba wanda ya da umarni kai ba ba wani ba sha iske wala masa jada ba na fi shi ni da zan bi na kasa da ni ba sakace to shi kuwa sai Allah wadaransa ba za sauka daga nan kana la'anan ne ya ce ya Allah ina roƙon abu guda ne ya kakka kashe ni shi na ce roƙo kakka kashe ni kai da ji kafin na ilimin ne kakka kashe ni ya tsaya ya nan bai sai gaban nan da zai ba kakka kashe ni shi je ka ba ka rayu zuwa da lokacin da ɗan ba za a baka aure zuwa lokaci lokacin halum da jin haka ke masa Allahu. tun da kai min haka Allah na rantsa da ya ka wannan bai da bai je aljanna ba ta ba su je aljanna ba sai yan tsirari wanda ka zaɓa da kanka amma suka tana halaka su na rantsa ma da Allah na rantsa maka da girman ka zan fata su ta gaba zan fata su ta baya zan wargaba su ta cike zan yi amurta su zan hau suna su sai mun tafi ta da zuriya da shi kuma karshe abin da sakamako yake zuwa yake nema ya tabbata jirgin ɗaya tsaye da zafi aljanna kawai shi ɗaya nawa da su wanda ke da wannan rikici gaba kai na yi ga tsari. rai eh? da kuma mai janyo girman kai ana cewa a ba da duk mai girman kai in dai kana rikici da mutum ka daina da girman kai to fa ba zai bari ba ha abada bai janyewa kowanne akwai maganin inda za ka sha ka kawo wanda mai girman kai in dai wannan yana da girman kai to bari jaruwa illanka ya da shi karar da shi shi ne kawai duk wanda ke da hali na girman kai bai jin magana ba ka ce masa iri eh, ba ka ce masa bari to yana sai zai karar da shi amma ba tuba amma ya tuba sai na da annabi da kwance la ya kwaso ko karewa yi ma bakan ne saboda ka faɗa hannun shi bakan ne maka yana jira ka faɗa hannunsa da rama wanda bai kaga shaɗan har yanzu dukkan ilimin annabawa da aka zauna da su dukkan irin gwagwarmai ya bayyana ma a jikin abu gaban annabi kaza a haka bai karewa bai karewa ba yana nan akan bakansa bai daina halaka jama'a ba ya yadda ya shiga wuta in dai azaba ce ya yadda ya sha azaba duk azaba da za a yi masa a yi masa amma dai adama bai samu abin da ke so kuma wannan umarnin da ya bayar ba a bi umarnin ba to da za ka zai ka kalli mutane wanda za ga akwai masu wani shedan ne eh? kuman albarka Allah maka albarka in ji kana sami da jama'a kan to ma za ka masu zama na halin shi yi kuma ga a ɗaya kuke ba zai yi ba ko da wanda ta sa bai kulki maka abun sabanin yadda kake so ya san yadda kake da jato shi kiran su da zama dole bai kama dari na yadda idan ka sai murni girman kai هو الذي أثار إبليس ma a fara. saboda haka nan wannan tushen yin kuskure tushen kaza wannan shi ne girman kai na biyu wani ya ce uku ne walhir su kwaɗai da kwaɗai akwai wulakanci za ku wasa da kaskanci saboda kana kwaɗai ba sai an yi magana ba kana da daraja kana da martaba kana da amma da muddin ka ranka da abin da ke cikin hannun mutane to ko za ka zarta a duniyarka lahira ma kuma haka ne sai kai su kulle su biya baka kuma ne ya za a taimake mu ya za a kawo mana ya za a kawo mana kaza gwanje mutane su sa gwanje su zubar na za ka ba ana ba wa ta gwanje ha ai tare tsare kuɗin nan ta kai a irin arzikin da kuke da shi da irin dama da Allah ba ku a ce ku da suka kai gwanjan wasu ƙasashe da amma yanzu kuma gwanjan kuke sawa. Gumama. wanda ya kai martaba yana da jarin jumama a tajiri ana masa fadanci ana yana su wa huwa allazi akhraja adam min aljanna shi fitar da adam daga aljanna kafin ku da daga sharri shaitan da ya zauna ya karanta adam tsari sun yi uku ya duba shi ke zan talibin nan ba inda za a biya masa sai dai ta hanyar kwalai قال أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلي لكن كان ظنونا مقوطة إتاتيا أخير قوما من جدر إن دي باك أتيان سن أخير بذلك مطا إن دي ألا نرى هم دقائع تكي أما أتيان سن أخير لا تشي هم دقائع والله قفتيا تكي دايا مكا أما خمار da wani ka kada ne yana rana ne na gaba da kai tun da kari ya kayi gaba ya zama zama abokai to ido wannan hali halayen fauna da gane wanda mutum kun san abokin gaban kuma kun san kuna neman ina neman ganin karshen gobe sai ka san da yaran ka tare da shi an kama za su kai wane mu fa da hankalin mu wani mutum da bai dinga juya huwa sai abubakar ne ni saya ba yanzu kuna misalin tarbiyyar da mutum ne zai mereka yawa itu zaman an saka gidan da za ku je ka kau orang a wani gida ka cakap ga wani ku ya ci dah ba kwata kau ba ka ci agak acara kun sha a haka a ga abinci kila ma kafin ya ganshi a shekara da shi ganshi ya nan tsada amma an taɓa ta da abinci ke na kushi haɗa mana ka ci abinci mana ka yi ne na ka ci abinci tare da yara ke na kushi duk irin lallaɓa da ba za mu gaya ba wuce zai ci ya kushi saboda ne baban fa ya duka iya ci abinci a wuce da muka shi ne sai a bani zai ga da ne

rancen a yi bincike a yi bincike ka rasa mai zaka bincika kuyi sai ka bincike ta jawidi akwai ta jawidi akwai tsana'a ga kwanin ta maka ba ta yi ilimin addini amma ba tarbiyyar to adam abin da zaki shi kenan kwadai ne ya masa amma shi ba zama domin kwaɗayi bai kai kibiru ba shi ya tuba ba zai kibiru ba amma hanyar su ta halaka dole ka hana wa kan kwakwarai laifi ko kuma hanyoyin kuskure wal da bakin ciki bakin ciki a adu الذي جرأ آب adama a ala أخيه wannan shi ne ya jira an kadda ɗayan ƴaƴan adam a kan ɗan wasu haye kashe shi saboda hafada an karbi ibada sa ba a karbi ibada wannan ba ya ce ko shi ko tun da yake za a karbi ibada na ba karbi na kamar ni kusa na kashe ka hasada hasada ba abin da za ta haifar ba wa'annan kuma kun yi nazarin su kibiru قال هرس على حسد ذاك النظر المسيء في بس أغلبية صدوات إما كبير يجاوشي وإما الحرص وإما الحسد فمن وقي شر هذه الثلاثة متم جدا أكثرش من الشر وإن أبو بوغ دا أكو كبير دا حرص دا حسد فقد وقي شر وإن متم an tsayar da shi daga sharri falkusur min al-kibir alkibir ta magana ne take kafin ce daga kibir ne ta duba wannan sai Allahumma in kana hada fa la in dika fa amtar alaina ta minas ajir girman kai duk wannan karanta da wanda Muhammad yake fito gaskiya to ba za mu iya bin Muhammadu ba kai mana ruwan sama na azaba shi zai yi mana sauƙi da mu zamo a ƙarƙashin muhammadu kudu wal saƙo kuwa min alhirsi daga kwaɗayi ne saɓa umarni saɓa doka kwaɗayi ne ko kwaɗayin sauri yanzu misali a ce maka kai tashi nan za ka je nasarawa shi nan sai ka da yanzu kafin ka je anguwan mu arzika yau kwana sai kai yanzu kafin je kwana ga motocin nan in kulla mana nan sai kana tafiya kana kashe mashin ɗinka gwada yanzu babu mashin ku kana tafiya kana kashewa har ka samu kai san kun kulle in ku da tsautsayi wani can na bacci sai da aka ya bar hanya ne yau kanka ƙarshen ta ya haɗa ka da ɗan mashin ɗin ko da ƴan mota a biyar kaza yaya aka a ina abun ya auku ce kai hafari ne aka yi hatsari ne ba ya da hafari a babbar ke me kuke ce masa wani ya biyo na yake haka ne ce a tsautsayi ne dai kuma ne a dai Allah ya kaddara mutumin nan ina tafiya malam shi. ya hauka shi kai kai suka tare lolin da fakin ma'amfata. Nan kuma wakacin da biya su shi bai taɓa yadda ne ke ma na jawo aka yi amma ni ne ban da gaske shi a'a to Allah za fita malam kana tsaye da shi motsa nan ko kana tsaye ko kana kauce ai duk hirsu wal badai wal zulmu ta'addanci da zalunci ko min al hasadi daga hasadan to wayan kaga uku da uku اللذة تابعة للمحبة jin daɗi tana bibiya so ne jin daɗi yana faruwa ne daga abun da kake so allazzato jin daɗi tabi'atun lil mahabbati بقوتها وتضعف بضعفها kuma ita mahabban ita lazzan kai dai ko lazzan ba a fama karatun bakin barad misali yanzu ai kaga jin daɗin bautan Allah tana jin son da ake wa Allah ne duk wanda bai son Allah bai jin daɗin bautan Allah son da kake wa Allah shi kan sa da'in bautan ya yi tsanani ka ji daɗin ya kai daɗi in wannan yi ma ne ka ga kusa kusa idan misalin yaro na fanka in ka sai masa zo ɗebo min ruwa inda wani zai ya shi ya ɗebo ruwa sai sun yi fara da ya sa yake jin daɗi ɗebo ruwa son ka da yake amma da za ka yi kai wani ɗaya gomin ruwa ya ga wani ya fitar da gudu ce su wallahi kai a banza wallahi kai a banza suna yin ta mafi faɗa hanya kuma ko babba ne kake masa wani da Allah ta gomin ruwa wani ruga da gudu kawo ruwa sai ka ji wani abu ya tsaya ma ta aina karɓa ne saboda kai babba ne kai kuma ta ake kawo zai sai na zan kai biyu babba ne ba an cin jan ɗebo ruwa ba ne dan ne za ka tashi sai ka jin ƙarfi ka bai ka ɗebo ruwa so kan janyo haka ina ma aka mutu wa Allah son bautan son Allah kan sa bautan Allah ta yi zaki ta yi daɗi idan an ce za a tsaya da bautan ka ba daɗi ina ma da an ƙara ramadan ya ta shigo duk mai son bautan mai son Allah bai san ramadan ko saboda ibadodin da ake ciki aikin hajji idan mutum zai aiki ba zai ce wai yiwu Allah har yanzu ba kai mu gida ba yana jin daɗin bautan da bai kore saboda wanda kake wa din kana son aikin hajji duk da ma son Allah bai kai zaki haka ba amma akwai wanda suke ganin alama ce son Allah kan ka iya zama a masallaci ka da dogon lokaci da rayuwa amma in tsakaninka da Allah ba abu nan ɗakko ka akai ko gayyato ka akai ka shigo in ka zauna za ka jama ka fashe jamawa kai ƙarshen ka kawai ko da Allah ƙarshe na wani ake sallah shi ta nan ba su da'awa kuma zai sai yayin da kawai aka ga dama za a ji aika sai kai ni na tafi wani kuma yana nan ya jikto ma ya sauka gida ba ai sallah yanzu ba bari ruka da gudu da zai zo sana an yi sallah sai ya ji haushi a ina ta ne sai da wani ba me ya faru da ba za a yi karatu a kai wannan lokacin ba yanzu fa yanzu kina sauka ina ajiye da kasar da gudu zai kamar ya ajiye da kasar hanya kai akwai wanda in ba da ba na yi ma ba ka da kike yake da su a nuba ba ya kan wuce wurin sallah sai an tashi da leƙa gida bai janyo masa haka son Allah saboda haka son yana fa jin daɗin bautan son Allah ya kan karfafa daɗin bautar ba son Allah jin yabo wani ke ko a kabari Allah ba shi iko ya dinga nafila hmm? Allah ba ta tafi a lil mahabba tana bi ne daga soyayya taqawa bi quwwatiha daɗin yana daɗa daɗi da ƙarfin sannan ƙarfin sannan na ƙara ƙarfin daɗin taƙawar lazza da kowace mahabba wa taba'afun lazza da da'afin mahabba kila maganar ta fito eh? fa kullama kanat ragaba duk lokacin da kwaɗayi ya kasance fil mahabubi wa shauƙi ilaihi aqawa kana a fi ƙarfi kana filladda bil wasuli ilaihi akamu jin daɗin samun wannan abun ya fi cika wal mahabbatu wa shauqu tabi'un shi so da bege mai bi ne li da iliminsa ah to ka taɓa son abin da baka san ba sanin amfanin abu da ya fa ainihin kake san shi yanzu da an san amfanin kuɗi sai ka ana san shi daga sanin abu ne zai saka abu daga san abu kuma shi zai haifar da kaji daɗi da shi bisa bisalu ku yanzu kuwa in kake da ka gaishe da naira ce ta zai sake da wannan naira biyar a zai zanyi da shi to ina so to ka ba ni sun ta ah, to kai ne za ka ji a ce an haɗa dubu ɗaya ɗaya sun kai kila guda hamsin ko guda ɗari za ga ne wa za a ba shi wannan kayan ƙari ne ban dalji ba sani ba samu nata da shi ya riga aka abu na gidu ne da maka ga duk wata ɗaiɗaiɗai guda ɗari sai da Allah ga wannan kuɗi ko abin na da ungo wannan sai na rini da shi biyun ya galjihu da zai min wani tam a galjihu ni man galjihu da zauna ko a baki a kulle shi aiki hmm? amma a yanzu a karatu kan an kawo a irin wannan da ta Allah kiyaye na rajiri amma an an jima ana fita daga masallaci a ɗan lungo lungo. sai ga biyu a yi sai a ah, ba komai ba komai ka wasu kawai ba komai amma na yi sai ba komai ko canje ne ka wasu ka fasa hanka alai abuhu ka canzara hankali to me yi janyo sanin amfanin su ko sanin amfanin su to da an san amfanin Allah an san kima Allah da an so shi sama da dukkan komai wato gaskiya ba mu san Allah ba muna da bukatar sanin Allah muna da bukatar sanin aikace-aikacen Allah muna da bukatar sanin jirgin Allah muna da bukatar sanin siffofin Allah muna da bukatar da san aikace-aikacen sa don inda sanin Allah ya kai sanin Allah da mun manta da dukkan komai malam sai Allah za ka ga ba Allah ne ba hakkin sai ka manta sai ya azumi a shawarwa ruwa shawarwa ruwa ba shi ya san martabar da yake kace ku sha ruwa shi ta yi kai manzon Allah baka sha ba yace a kada ka haɗa kanka da ne shawarwa ruwa don ba ka haɗa kanka da ne za ka shiga wani matsala shawarwa ruwa kawai ni Allah na ciyar da ni na shayar da ni kai ko ba haka ba ma'ana ilimin da nake da shi akan Allah ya ɗauke min hankali kamar yadda ma wani da za a ce a zuba kuɗi a zuba mana ko tangul ɗaya na naira a sai kowa ya tsirga na shi ne a kawai sai dai tunanin a yau komin kai sha biyu ba komai safiya ba duk ko da mutum bai ci abinci ba gida ko da daga da ko azumi bai sha ruwa ba ba zai jini wannan ba har a gama tsirga kuɗin kuma duk abin da ka tsirga na ka ne in ka kirga ka gama ka koma ta an ba kai kuskure ba na ne amma an ka kuskure guda ɗaya ba na ne ba ya ya da ka gani a hankali kun ba ba ta ba saboda sanin abin da sai su to inda mun san Allah haka to da jin daɗin bauta da shi da jin daɗin kiran sunansa da ya kai inda ke Allah za ka ji daɗi da dukkan abin da ka mallaka daga gare shi ne dukkan shi ne zai kare ka daga dukkan abin da kake jin tsoro shi ne zaga ne yanzu sai a dinga maimaita sunan wani sarki a dinga duk inda ka je shi ake magana duk inda ka shiga shi ake magana saboda kawai ana san shi ana tunanin akwai wani abu da ake ganin zai iya yi kama kuwa Allah ya kamata ya wannan kiran na yi magana da yawa mai wal mahabbatu والشوق تابع لمعرفته أي بتوحيده العلم به فكلما كان العلم دل وقت دا أكفى مؤلمي دا أبو أتم إلي دا أبو أتم دل وقت دا فني يزمك كتكي يافتك كادر محبته أكمل sai shi ya fi muhimmanci a yanzu misalin da za a me yake da suna kudin Nijar da Nairan Najeriya wanda zai fi soyuwa. Eh? Na Nijar? Aiwa wala ba fa sai ibi ba fa. Ba kowa san wurin canji ba tun da yadda aka kuke da ilimin nan da kuɗi ba Ba san canji ba. A wasu faɗo ku? Yanzu ne da in ka je wajen shagunan nan ka miƙa masa kuɗin Nijar eh? ba su karɓa? Ba su karɓa ba. zan zubar masa ta ka wanda ya karɓa sai wanda ya san abin da zai yi ko da na nijar ɗin san ciki ma yanzu wani bai san kansa ba wani na iya haƙuri da dala a washe naira kawai zai harkokin sa dauri wanda ka ga zai iya karɓar dala zai ya sarrafa ta ya san lungo-lungo ne amma ka ce ga kuɗin ne yanzu Allah ba ni burodi na ka miƙa masa saifa ina ga ya haƙura mm, da ke biki ne ce ne ranka wannan yanzu in kana zuwa wanda ka sai magana da naira malam kana gangara yanzu na za ka fai gudu yanzu za ka fai abinci yanzu na za ka fai fura yanzu na za ka fai abin da za ka fai babu wala amma wancan saboda ilimin mutum da ita kuma ka samu mutumin Nijar ba dama yana son samu canji ajiye hmm? tun da ya san kanta ya san mene inda sayar za ta shekara nawa ba a matsala a gare shi zai kare abin shi nan na so ne ku gano fa kullama kana al-ilmu bihi atammu duk lokacin da fanni ya fi cika kanat mahabbatuhu akmalu fa idza raja'a kamalun na'imi in ya zama cikan ni'ima ya koma fil akhirati wa kamalul ladzati da cikan jin daɗi ila al-ilmi wal hubbi sani ne ya abu sanin Allah da sanin aljanna shi zai sa ni'imar lahira za ta fi cika raja'a fa idza raja'a kamalun na'imi aljanna kenan fil akhirati wa kamalul ladzati cikakken jin dadi ila al-ilmi wal hubbi faman kana yu'minu billahi wa asma'ihi wa sifatihi wa dinihi a'rafu kana lahu ahabbu وكان لذته بالوصول إليه مجاو... إليه مجاورته والنظر إلى وجهه وسماع كلامه أتم ko ma ta duk inda aka girka inda ake so a kai kenan duk wanda imaninsa da Allah da sunayen Allah da siffofin Allah da addinin Allah duk wanda ya kasance a arafu ya fi sanin kana lahu a habbu to ani kana lahu a habbu lahu Allah ya fi soyuwa gare shi wa kana lazzatuhu jin daɗinsa bil wasul ilayhi in ya kai zuwa ga Allah ya fi cika eh, ya fi cika wa kana lazzatuhu bil wasul ilayhi ko eh, da isowa gare shi mujawaratuhu makwatakansa da Allah wan nazaru ila waje kallon kwatansa wa sama'a kalami a tabbata ya ko a lahiran an je lahira wanda ya fi kowa sanin Allah ya fi jin daɗi wa kullu ladati wa na'idin duk wani jin daɗi da kafa ne da wata ni'ima da kafa ne wa sarorin da murna wa bahaja bil idafati in an kamanta su ila dalika zuwa ga sanin Allah ko saduwa da Allah makwataka da Allah ka fara fi dare kamar ɗigo ɗaya teku ma'ana duk wata ni'ima da ka sani ta duniya ni'ima da ta wuce ta abinci ne ni'iman tufa ni'iman gida ni'iman ƴaƴa ni'iman mata ni'iman meye ni'iman meye dukkan ni'imomin nan in an kwatanta su da ni'imar faduwa da Allah za su waye gare kamar ido ɗaya ne a teku ɗayan gani ma'ana dai ni'imar can ita tafi fakaifa yi akuru mallahu akalu yaya mai hankali zai fifita mallahu wanda ke da hankali ya fifita lazzatan ba'ifa. jin daɗi na rauna na ina na duniya ƙasirar gajere inda jin daɗin duniya sittin saba'in kaji da jin daɗi mashuban bil alami kuma yana cakuɗe da daɗaɗi da masifa a jinkuna kana son su yanka ka suka cikin bakasun ta kaje zan ka fara amai ko ka fara gudawa ko ka fara kaza kaga jin daɗin ta kuɗe ki da masifa kana iya kai gidan ka gama wannan gidan a ya maka daga nan a fara neman ka ai mai gidan nan yana da kuɗi kai mai gidan nan yana da kuɗi shikenan ku fara walle walle kaga jin daɗin duniya sai a ku ɗauke da fitina ya kuma kike kike an tsora ka kan wata yar kujera to karshen ta dole ka nemo masu bindigogi su dinga gadin ka duk inda kai ko ba wani a ta ja maka ba wannan neman ce amma wancan ni'imar lahira lafiya lafiya saboda kana bil alami ala laddatin wannan alami ya rubuta ala da ya ungu <laughs> ala da inji da yaka ala laddatin azimatin akan babban jin daɗi da imatin abadal abadi wa kamalul abdi wannan bawa da haka zai hatainul ne daidai da wannan karfin guda biyu al ilmu wal hubbu na farko da san da san abun to shi ne za a samu jin daɗi da abun cikakke wa afadalul ilmi al ilmu billah fiyayyen ilimi sanin Allah wa alal hubbi son da ita dukkan ko al lahu wa akmalul ladda bi hasabihi ma cikan jin daɗi daidai da ilimi da yadda so ya zama cikakke nan ne za a samu cikakken jin daɗi wallahu almusta'an a ina jin ba za a ne ya ƙara ba ya daga ba gura ma iya cin wancan ɗin dan babul ikhlas alaikum salam eh? aboki eh eh ya kyale shi kawai in dai kana so a yi ka ba shi wancan bai maka irin fahimta ba mafi alheri ka kyale shi ka nemi wanda kuka yi ittifaqi wanda ya ya ka ya wuce, eh wancan ka zai ka kyale shi a ran da ya karyo ya zo ike zo ka yi abun nan neman bayani shi kenan da an da min girman ka ba a ga muka abin nan ba yana ina da walan gane duk mutakabbiri kawai zai ka kyale ka kai kyale ne ko a cikin madarasa an kawo hanyar da ake magance kowane ciwo amma da aka zo kan girman kan ka tsauna da ka kyale shi in ji ka ce wannan malami muka tabbiri ne ko wannan mai kaza ne bai gyaruwa sai da lalace shi kawai kamar yadda za ku yi aiki don kada ku yi wajibi alhamdulillahi لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أجننا بالعلم وزينا بالهلم وأكرمنا بالتقى وجملنا بالآفية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين